Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niya a kuma ana iya samun a radio alfa da ke kuma sun kasar ghana masu na'urar kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya mu a kan voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu saurare Assalamu alaikum barkamar saduwa da ku yau Litinin 15 ga watan Janairu na shekarar 2018. Ladan Ibrahim Ayawa ne daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Bello dan mai soro da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai. Afirka ta kudu ita ce ƙasa ta baya-bayan nan da ta kira jakadan Amurka a ƙasarta da ya zo ya yi bayani akan munanan kalaman da shugaban Amurka ya yi amfani da su akan baƙi na ƙasashen Afirka da Haiti a Amurka. A yau Litinin ne Amurkawa ke bikin girmama Martin Luther King Jr. mutumin da ya jagoranci gwagwarmayar kwato 'yanci da haƙoƙin baƙar fata da 'yan tsiraru wanda kuma ya yi imani da cewar nasarar irin wannan gwagwarmaya ta dogara kan gudanar da ita a cikin lumana. Wasu 'yan kunar bakin wake biyu sun tarwatsa kawunansu a babban birnin Iraki a yau Litinin suka kashe mutane akalla 26 da kuma rauna raunana wasu da dama. Kuma da lakanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa yau ne ake cika shekaru 52 da rasuwar marigayi Sardauna Ahmad Bello Sardauna Sokoto. Kuma 'yan siyasa musamman arewacin Najeriya sai kokari kokari suke yi su kwaikwayon amma ga abin da wani shehin malami ke cewa. ni na fahimta shine sardauna ya san abin da yake so kafin ya zama firimiyan jihar arewa ya kuma san abin da ƙasa ke so to amma waɗannan shugabanni namu na yanzu hakika ne su mulkin suke so ba domin suna da abin da suke so suwa mutane ba a jamhuriyar nijar ko hukumomi ne suka ce za su sa kafan wando ɗaya da masu sayar da wani madaran jarirai wanda aka gano yana yin illa da wani kamfani guda wanda shi jiya ne an kaji shi ya yi da ta yawa shi ma an ci mishi wannan madara ga ya sake ya taɓa ta. To da yake yau a nan Amurka rana ce domin martaba Martin Luther King Jr. Za mu tattauna da abokan aiki na da Ibrahim da kuma Sahabu. Kana Yusuf Aliyu Harande zai shigo da shirinsa na ilmi garkuwar Adam. afirka ta kudu ita ce ƙasa ta baya-bayan nan da ta kira jakadan amurka a ƙasarta da ya zo ya yi bayani akan munanan kalaman da shugaban amurka ya yi amfani da su akan baƙi na ƙasashen afirka da haiti a amurka trump ya ba wa 'yan majalisa mamaki a wani zaman tattaunawa da aka yi akan baƙi 'yan ƙasashen waje da ke shigowa amurka inda rahotanni da yawa suka bayyana cewa ya tambaya mai yasa muke barin mutane daga waɗannan ƙasƙantattun ƙasashen suke zuwan mana Shugaban ya ce ya kamata Amurka tafi barin mutane daga kasashe kamar Norway su shigo. Akasarin mutanen kasar Norway turawa ne, inda kuma akasarin mutanen Afirka da Haiti baƙaƙe ne. bayanai daga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da na cikin gida na nuna damuwa akan yadda amurka da shugabanta ke komawa hanyar wariyar launin fata amma shugaban ya musanta zargin da ake masa na cewa yana ƙin jinin baƙaƙe da kuma kalaman da aka ce ya faɗa Hukumar harkokin kasashen duniya ta Afirka ta kudu, wato dirko za ta yi wani zama a yau Litinin tare da na biyu mafi girma a ofishin jakadancin amurka da ke pretoria kan abin da shugaba trump ya faɗi hukumar dako a wani bayani da ta bayar ta ce dangantaka tsakanin afirka ta kudu da amurka da kuma afirka da amurka dole sai ta zama bisa mutuntawa da fahimtar juna ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce an kira jakadun amurka a kasashen heti da botswana da su je su yi bayani akan abin da shugabansu ya ce jakadun afirka a majalisar ɗinkin duniya sun ce ƙungiyarsu na cikin tsananin mamaki kuma ta yi allah wadai da waɗannan maganganun ƙin jinin wani jinsi da wariya da shugaban amurka ya yi kuma suna kira da ya janye kalamansa kuma ya nemi gafara a yau litinin ne amurkawa ke bikin girmama martin luther king jr mutumin da ya jagoranci gwagwarmayar kwato 'yanci da haƙƙoƙin bakar fata da 'yan tsiraru wanda kuma ya yi imani da cewa nasarar irin wannan gugarmaya ta dogara ne kan gudanar da ita cikin lumana a kowace shekara a ranar litinin ta uku a watan janairu amurkawa na girma shugaban 'yancin bakar fatan da aka kashe wanda a shekarar 1950 da 1960 ya shirya tare da jagorantar kamfe na nuna kyamar wariyar launin fata da ke aukuwa a jihohin kudancin amurka da kuma yankin neman daidaito tsakanin fari da baki da kuma 'yancin zaɓe mutane da yawa a faɗin amurka suna yin hutun tunawa da ayyukan da gwarzon ya yi na kwato na kawo ƙarshen wato wariyar launin fata ta hanyar yin ayyukan gayya na taimakon al'umma majalisar amurka ta girma abin a shekarar 1994 ta hanyar keɓe wannan rana a zaman yin hidima ga ƙasa shugaba donald trump ya yi bayani akan jarumin a wani zama da aka yi a birnin washington ranar juma'a ta gabata inda ya yabe shi da ayyukan shi na zanga-zangar lumana na neman daidaito da kwanciyar hankali labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wasu 'yan kunar bakin wake biyu sun tarwatsa su a babban birnin Iraki a yau Litinin suka kashe mutane akalla 26 da rauna na wasu da dama. Bama-baman sun tarwatse a dandalin Tehran da ke tsakiyar birnin Bagadaza a lokacin cunkoson masu zuwa aiki da safiya. Wannan wuri cibiyar hada-hadar kasuwanci ce, kuma akwai leburori masu dako da ke taruwa don neman aiki. Babu kungiyar da ta dauki alhakin kai wannan hari, amma harin da suka gabata dai kungiyar IS ce ta ɗauki nauyinsu. Kungiyar ta mamaye mafi yawan sassan arewaci da yammacin Iraki na tsawon shekaru fiye da uku. Harin da sojojin Iraki tare da haɗin gwiwa Amurka suka rika kaiwa ta sama ne ya taimaka wajen fitar da kungiyar ta IS daga manyan biranen ƙasar da wasu sassan da ta mamaye. A watan da ya gabata, Firayim Minista Haidar Al-Abadi ya bayyana nasarar tumbuke mayakan kungiyar daga wuraren da suka kama, amma kuma har yanzu ana fuskantar hare-hare 'yan ta'adda a sassa daban-daban na Iraki. wakilai daga kasashe biyu na koriya sun gana yau litini domin tattaunawa a kan shirin arewa na tura 'yan wato wasan badujula zuwa wasannin motsa jiki na olympic na hunturu da za a yi a cikin wata mai zuwa a kudu an sa ran cewa tattaunawar ta ƙauyen panmunjom da ke kan iyaka za ta mayar da hankali kan tsarin rawar da shahararriyar ƙungiyar badujala ta mata za ta ta koriya ta arewa za ta taka a bikin an ce shugaba kim jong-un da kansa ya zaɓi waɗanda ke cikin ƙungiyar koriya ta arewa ta ce wakilanta za su tura wasannin olympic na hunturu a pyeongchang sun haɗa da mawaka jami'an gwamnati 'yan jarida da 'yan wasa da wasu su dai ma'aikatan haɗin kai ta koriya ta kudu da ta ce ta ce za ta ƙayyade adadin wakilan da koriya ta arewa za su tura a ganawa da ita arewa za ta yi da kwamitin wasannin olympic na ƙasa da ƙasa a ranar 20 ga watan janairu ana ɗaukar matakan sassauci da koriya ta arewa ke ɗauka dangane da wasannin olympic ɗin a zaman wani yunkuri na rage tankiya a bayan gwaje-gwajen nukiliya da makamai masu linzami da kasar ta yi a shekarar ta shige. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To yanzu bar mu buɗe taskar rahotannin da rahoton marigaye ahmadu bello sardaunan sokoto wanda ya cika shekaru hamsin da yi masa kisan gilla mahaifin marigayen wato birnin sokoto sun ce za su kwashe tsawon wannan satin suna gudanar da tarurrukan tunawa da marigayen ga murtala faruk sanyina da karin bayani a cikin wannan rahoton Shekaru hamsin da biyu kenan da rasuwar firimiyan yankin arewa sa Ahmadu Bello Sardauna. To amma da alama jama'ar yankin na ci gaba da tunawa da namijin kokari da fafutukar da ya yi wajen kafuwa da kuma ci gaban yankin. to ko me yasa marigayi sardauna ya ci gaba da kasancewa a zukatan jama'ar arewa tambayar kenan da na yi wa shehin malami a jami'ar usmanu dan fodiyo ta sokoto kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum farfesa bello bada wanda ya kasance saboda irin gudunmuwar da ya bayar da kuma irin tsayin daka wanda ya yi ya kare mutanen shi ya kare martabar su ya kare addinin su ayyuka na alheri irin waɗanda ya yi da shugabanci na adalci irin wanda ya yi da alheri wanda ya samu wannan bangare inda ya rika da kuma ƙasa baki ɗaya wanda shi yasa har abada ana tuna shi da alheri. Sautari shugabanni musamman na siyasa a yanzu suke ta kokarin kamanta kansu da sardauna musamman a lokutan yakin neman zaɓe. To amma Farfesa Bello Bada ya bayyana ra'ayin cewa sun yi hannu riga da sardauna. Ni na fahimta shine sardauna ya san abin da yake so kafin ya zama firimiyan jihar Arewa. Ya kuma san abin da ƙasa ke so. To amma waɗannan shugabanni namu na yanzu hakikani su mulkin suke so ba domin suna da abin da suke so suwa mutane ba ba su shirya komai ba al'amari na daudar duniya a yi iko a handami dukiya shi ke ba su shawa don haka ko da suke cin zaɓe su to su yi shugabanci ba su da abin da za su wa jama'a to shi wannan shi a babban bambanci da su a nan sokoto mahaifarsa ahmadu bello za a kwashe tsawon mako ɗaya ana gudanar da al'amuran tunawa da wannan rana ta hanyar tarukan karawa juna sani da gabatar da laccoci a makarantu da dangane da rayuwa da halayen sardauna a ƙarƙashin inuwar wata ƙungiya ta tunawa da gamji bello isa shatiman durbawa shine shugaban ƙungiyar a jihar sokoto shekarunmu ko da an kai mu babu sardauna allah ya mishi cikawa mun san sardauna ta hanyoyi guda biyu ta mutanen da suka zauna da shi suka yi aiki waɗanda muka tashi da su kuma suka gaya mana wane ne sardauna ta littattafan da aka rubuta aka bari da waɗanda ya rubuta shi ma ya bari game da rayuwar shi waɗannan abubuwa suka shiga zukatanmu muka zamo mutane masu sha'awa da ganin mun yi koyi da irin wannan bawan Allah ya zama muna abin da turawa suke ce ma role model. An kashe sa Ahmadu Bello Sardauna a ranar 15 ga watan Janairun shekara ta 1966 a gidansa da ke Kaduna biyo bayan wani juyin mulki da sojoji suka yi. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. da To daga batun marigaye Ahmadu Bello sardaunan Sokoto sai kuma gwamnatin jamhuriyar Nijar inda hukumomin kasar suka ce za su sa kafan wando daya da masu sayar da madaran jarirai wanda aka gano yana wa jariran illa. Ga su mu da barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Matakin haramcin sayar da wannan madara ya samo asali ne bayan da wasu rahotanni daga Faransa suka ambato wani kamfanin kasar da sarrafa wata gurbatacciyar madarar da ke ɗauke da wata ƙwayar cutar da ke bayyana ta hanyar wasu alamomi masu tarin yawa, in ji ministan kiwon lafiyar al'ummar Nishar Dr. Ilyasu Idi mai nasara. Wannan madara akwai wadda da mutum ya ɗauki gunguninta bisa wannan gwangunan an rubuta Picot. akwai guda an rubuta siliya akwai guda an rubuta milimel duk gamu ɗin ga tawon ga madaran babban kamfani wanda ake ce ma lactalis shine sarhoto wannan madarat kuma babban illata da yake tana kumshe da kwayar cuta ta salmonel kamar waɗanda sun ka sun ka shata ba a sani ba takan yi wasu Allah ya sa su hita mai waɗanda dai har sun ka shata ko suna nan rike da ita sun ka ga yaro ya shata kama an ga alamomi in yaro ne mai iya magana yana ciwon kai ko ko yaro yana kuka beke shan nono ko ko a ga yaro ya ƙi kwana ko ko a ga yaro yana haɓo jini na zuwa ga hancin shi ko ku a ga yaro yana zahin jiki ya kamata a gaugauce a ɗauko shi a kawo shi likita kuma a biyo da kwankwan madara inda yaron ne wanda an ka ba wannan madara don mu ɗauki matakai. Bincike a shagunan magunguna da na sayar da kayan alato ya ba da damar kama ɗimbin kwalayen wannan madara mai kisan jarirai. Ciwon nan ciwon yana kakka hanji yaro sai shi abin da ake ce ma peritonit ciki ya kumbure ciki ya kabe hanji na ciki duk sai su gurɓace sai su hude. kenan kaga an shiga cikin matsala Allah ya sa duk inda mun kai binciken nan farmasi hudu da mun ka bincika mun samu wannan madara kuma nan yanke take mun ka ce musu wannan madara ga su koma sai da ta su mai da ta dabara za a yi rapor a kone ta da wani kamfani guda wanda shi jiya ne an kaji shi ya yi oda ta da yawa shi ma an ci mishi wannan madara ga ya sake ya taba ta kenan abu ne in ka diba ba a iya cewa yau ga wanda ya shata ga wanda bai shata ba wannan mataki ya faranta wa kungiyoyin kare hakkin mabukata rai to amma shugaban kungiyar sai wadata muhammad nuri ya ce sanarwa tana da amfani amma rigakafi kuma ya yi magani ya zamanto kayayyakin da ake kawowa an bincika an tabbatar da cewa ba su da wani kwayar cuta a cikin su inda sanarwar ta shahi jama'a hukumance mu kuma za mu bi sau da kafa a yi taka tsantsan yadda ya to sanarwar nan ta kara amfani ga jama'a shi dai kai ya zamanto sanarwar ce kadai tuni aka umarci hukumomin kiwon lafiya a matakin jihohi da na gundumomi su gudanar da bincike don kama wannan nau'in madara yayin da aka gargaɗi jama'a su kasance masu bayar da bayanan dukkan waɗanda ke kokarin sayar da wannan haramtacciyar madara a ɓoye ta yadda za su fuskanci hukunci in ji ministan kiwon lafiya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger bi gaskiya kowa na bi gaskiya ya kawo da bakai ne aiki na gaskiya kamun bata da kanmu sulamun barma kamar yadda muka sanar da ku a cikin gabatarwar mu mun ce za mu tattauna akan wato Martin Luther King da kuma Ahmadu Bello Sadan Sokoto amma saboda karancin lokaci za mu takaita ne za mu magana ne akan wato Martin Luther King Jr. irin rawar da ya taka a nan Amurka domin yau a nan Amurka rana ce ta hutu kuma na tare da abokan aiki na wato Ibrahim da sabu a Ibrahim a gurguje kuma a takaice shin menene wasu irin ayyuka ne ko kuma wasu irin abubuwa ne yayi har ya cancanci irin wannan yabo a keɓe rana su kutum a ce ana karrama shi wato a cikin shekarun 1950 zuwa 1960 bakar fata amurka baya da iko ya zauna inda bature ya zauna bai da ikon ya shiga makarantar da bature ya shiga bai da ikon ya jefa ƙuri'a kamar yadda bature yake jefa ƙuri'a abin da ya faru shine akwai wata mace da ake kiranta rosa parks wanda a wani lokaci a montgomery a jihar alabama ta shiga cikin mota sai ta je sai ta zauna a cikin mota a gaban mota bature ya ce ta tashi ta bashi wuri saboda a zamanin babu dama bakar fata ya zauna a gaba an ware gaba domin turawa ne a baya bakake suke zauna duk da cewa duk kuɗi ɗaya suke biya to martin luther ya zo ya shiga cikin wannan lamari abin da ya kai aka ƙaurace ma shiga motoci na nan montgomery alabama har sai da suka canza ra'ayi suka soke wannan kuma kar ka manta da cewa shine musabbabin dokan nan ta 'yancin bakar fata da sauransu a amurka wanda aka yi alif da 1964 da dokar yancin jefa kuri'a da aka yi alif da 1965 da doka ta 'yancin saye ko kuma hayar gidaje da aka yi shekarar 1968 a ranar hudu ga wata april na shekarar 1968 an harbe wani bature ake zargi ya harbe ya kashe Martin Luther King wato James Al Ray ko da yake daga baya ya zo ya ce ba shi ya kashe ba ba shi ya kashe shi ba kuma har iyalan shi Martin Luther King junior sun amince da cewa ba shi ne ya kashe shi ba hada baki aka yi domin a kashe shi. To eh, sahabu na dawo kanka kana ganin cewa turawa bakar fata na na Amurka sun dora daga inda Martin Luther King ya tsaya eh kusan za a ce an ɗora saboda abubuwan nan da ibrahim ya maka bayani ai ma mu ƙarasa shekara guda da saukar obama daga shugabancin amurka abu ne da waɗanda masu su martin luther king da sauransu kai kar in takaita ma ba a je kansa ba ko mm, general ya sunan sojan nan da yi colin powell mm. kuka yi yana kasar sin lokacin da aka ayyana obama matsayin mutumin da ya ci zaɓen amurka kuka yi saboda ba sa tsammanin za su ga ranar da za a ce bakar fata ya shugabanci amurka saboda haka wannan ci gaba ne babba ga bakar fata kuma ka dubi babu babu rukuni na wani abu na kasar amurka da babu bakar fata yanzu mm. akwai an samu ci gaba ainu akwai sauran aiki eh kash ga mun koro bayani amma lokacin ya yi mana kaɗan da <laughs> na so in ce eh, wato kalaman nan na martin luther king da yake cewa za a yi yanke hukunci ba da kalan jikina ba da abin da ke cikin zuciya na. I have a dream ke. Eh, eh ya zo daidai kenan. Mm, sosai. Kai, to shi kenan. Masu aure, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Yanzu ga shirin mu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba allura mai ilimi shi ke. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za ku ji tattaunawa ta musamman da abokin aikin mu Nasiru Adamu Alhikaya. ya yi da darakta a ma'aikatar ilimi ta tarayya a Najeriya, Alhaji Imam Inuwa Muhammad, inda yake bayanai akan yunkurin gwamnatin tarayya wajen maido da martabar ilimi a ƙasar a cikin wannan shekara ta 2018. Duk dai da cewar an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa. Alhaji Inuwa Imam ya yi nuni da cewar A bana za a girbi iri mai amfani idan Allah ya kai rai. Mu yaƙi da zahilci ilimi ribar mu ne ba wai ba. Da karatun firamare ba wai kai tsaye na ƙarƙashin gwamnatin tarayya ba ne. Amma kuma haƙƙin gwamnati ne ta kula da ilimin dukkan 'yan Najeriya. Ah, shin me za ki ci kan ilimin firamare nan don ana ganin kamar makarantun gwamnati ba a samun kayayyakin koyarwa yadda ya dace kuma kusan za a iya cewa gwamnatin tarayya tana tura kuɗaɗe duk wata jihohin nan suna samun kuɗi daga tarayya. So alhamdulillah Alhaji Nasiru wato ka san idan aka ce maka wato tsari na ƙasa kowanne you da irin ayyukan da aka bashi. Ita gwamnatin tarayya tana da nata gwamnatin jihohi sannan sannan haka gwamnatin kananan hukumar to ita gwamnatin tarayya wanda yake take tunda ita ce babbar yaya kusan kowanne abun da za ta yi ta taimaka ta tabbatar da cewar ilimi ya samu karbuwa kuma an kyautata ilimi da mutane da suke kasa ina ganin gwamnatin tarayya tana iya kokarin to abin da yake faruwa tunda kowace jiha tana da nata karfin da ko kuma tana da nata ikon da constitution na ƙasar nan ya bata shi ya sa mutane suke ganin kamar cewar gwamnatin tarayya ba ta tafiya can ƙasa tana yi amma idan mutum ya duba makarantun nan da zaka shiga da na jihohi da na gwamnatin tarayya duk kusan inda zaka rika duba zaka ga cewar akwai tallafi ta wani bangaren na gwamnatin tarayya a cikin wannan makarantu saboda haka ni ina ganin cewar gwamnatin tarayya tana iya kokarinta da tabbatar da cewar mutane sun sami ilimi kamar yadda wannan gwamnatin ta zo da niyyar cewa tana so ta kauda a jahilci ne a iya lokacin da za ta yi mulki. Wato in an duba wasu makarantu ma kusan har yanzu fa akwai makarantu da ake karatu ko a inuwar bishiya ko yara suna zama kan duwatsu. Wannan yana sa kusan makarantun firamare fa ta gwamnati ba sa yin aiki yadda ya dace. Eh, to, Adamu kai ka riga ka san wannan ai magana ce guda ɗaya. gwamnatin tarayya tana iya ƙoƙarinta duk abin da za mu yi mu taimaka wa gwamnatoci na jihohi da kananan hukumomi idan ka duba misali zan baka ai lokacin da gwamnatin nan ta zo ta samu jihohin ma da suka daina biyan albashi kuma idan ka duba kusan kashi saba'in na mutanen da su ba sa samun albashi za ga malaman makaranta ne saboda gwamnatin nan tana da niyyar ta ga cewar ilimin nan ta taimaka shi sa ta yi haɓaka ta karɓo bashin kuɗi da ko'ina ta tabbatar da cewar ta taimaka domin ilimi ya samu ya haɓaka kuma insha Allah ina kallon tana ƙoƙari wajen wannan amma magana cewar yara suna karatu a gindin bishiyoyi suna yin wannan kwarai ba za ka ita gwamnatin tarayya babbar giwa ce abubuwan ya yawa idan ka duba muna da makarantun firamare a ƙasar nan suna da yawan da idan aka ce yau gwamnatin tarayya ita kaɗai za ta ba za ta iya wannan abun ba amma duk ya wani kokari da gwamnatin tarayya za ta yi tana yi yanzu misali zan baka akwai special program da gwamnatin tarayya ta yi wanda aka yi lancin nasa wanda ake kiran shi tafi state education you know uh, investment program wannan in ka duba wani tsari ne daban da gwamnatin tarayya ta karɓo daga world bank domin ta tabbata banda dukkan hanyoyin da take bi na taimaka ilimi a kasar nan za ga cewa tana bin waɗannan hanyoyi domin ta taimaka saboda haka duk irin waɗannan abubuwan da suke faruwa abubuwa ne wanda suke faruwa kuma kowa ya riga ya sani amma insha Allahu ina ganin wannan gwamnati tana iya kokarin ta tabbatar da cewa wa'annan abubuwa an haɗe su. Sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji ci gaban wannan tattaunawar. da kuma wasu shirye-shirye da gwamnatin tarayya ke tafe da su a wannan shekara idan Allah ya kai mu. Muna miƙa godiya ta musamman ga baƙon namu, Alhaji Imam Inuwa Muhammad, darakta a ma'aikatar ilimi ta Najeriya. Sai kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku kamar kullum Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. Jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa ta. Madalla a gaida Malam Isuhu, yanzu kuma ga saƙon da ku masu sauro kuka aiko muna. Sakon farko ya fito daga Safara'u haƙilu Zamani Almajirawa Malumfashi ta ce hana cin hanci da rashawa da sojoji ke yi akan hanyoyin Najeriya shi ya kamaci gwamnatin Najeriya da ta yi. sai kuma sako na gaba daga isa lawan girgir ya ce assalamu alaikum voa hausa kalamun batanci da shugaba donald trump ya yi a kan kasashen afirka bai zo mana da mamaki ba domin sai bango ya tsage kadangare ke samun gurin shiga sai kuma sako na gaba ice assalamu alaikum muryar amurka allah ya sa ganawar da shugaba buhari ya yi da shugaban majalisar dattijai bukola saraki da kakakin majalisar wakilai yakubu dogara akan matsalar tsaron wasu jihohin najeriya abu ne mai kyau muna fatan za su ɗauki matakin kawo ƙarshen wannan matsala ta rashin tsaro sako daga alhaji mele yusufari jihar yobe sai kuma sako na gaba ya ce assalamu alaikum voa hausa ci gaba da zanga-zanga a kasar tunisia duk da alkawarin da hukumomi suka ɗauka na inganta rayuwar talakawa a kasar abin damuwa ne da fatar allah ya sa a shawo kan wannan matsala sako daga sani mai lange-lange yalwan yawuri da hamza galadima birnin kebbi da malam ango malamin makaranta yawuri sai kuma sako na gaba ya ce assalamu alaikum voa hausa ina kira ga duk waɗanda suke baiwa gwamnatin shugaba buhari shawarwari akan yadda za a magance matsalar tsaro da su rinka sanya adalci a cikin shawarwarin da suke badawa domin ba da shawara cikin ɓacin rai bai kamata ba sako daga murtala ibrahim zangon daura sai kuma sako na ƙarshe ya ce assalamu alaikum muryar amurka don allah ku ba mu dama mu yi kira ga manoma da makiyaya na arewacin najeriya da ya kamata su bai wa gwamnatin tarayya haɗin kai a yunkurinta na sasanta tsakaninsu domin samar da zaman lafiya mai ɗorewa sako daga aminu adamu malam madori da umar babban yaya sabon gida jihar jigawa da dauda garba bin a fan a jihar yobe To da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. sanda sun ce mutane 75 sun jikata a yau litinin a lokacin da wata farfajiya ta subuto cikin babban zauren kasuwar hada-hadar hannayen jari ta jakarta inda kankare ya rufe mutane da dama jami'an ayyukan gaggawa sun ce babu rahoton mutuwa da aka samu a lokacin wannan hatsari da yawa kana a ginin kasuwar inda nan ne babban bankin duniya ma yake da ofishinsa na kasar indonesia Wata mace mai suna Mega Kapoor da ke aiki a cikin ginin ta ce ta ga ta fallon kankare yana fadowa tare da kura daga nan sai bututun ruwa ya fashe ta ce ta ji karar ballewar wani abu kuma ta ga wata mace kwance a sume karkashin kankaren da ya fado an samu damar komawa ga hada-hadar sayarwa da sayan hannayen jari a kasuwar zuwa tsakar rana Afirka ta kudu ita ce ƙasa ta baya-bayan nan da ta kira jakadan Amurka a ƙasarta da ya zo ya yi bayani akan munanan kalaman da shugaban Amurka ya yi amfani da su akan baƙi na ƙasashen Afirka da Haiti a Amurka. Trump ya ba wa 'yan majalisa mamaki a wani zaman tattaunawa da aka yi akan baƙi 'yan ƙasashen waje da ke shigowa Amurka. inda rahotanni da yawa suka bayyana cewa ya tambayi dalilin da ya sa suke barin mutane daga waɗannan ƙasƙantattun ƙasashen suke zuwan musu. To ma da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma idan Allah kai mu anjima muna so ne ku kira mu domin ku bayyana muna ra'ayoyinku akan yadda kuke gani yau dai Amurkawa ke karama jangwarzonsu wato Martin Luther King Jr. wanda ya zo daidai da ranar da Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto ya cika shekaru 52 da kisan gillan shi ma da aka yi masa. Ku kira mu don ku bayyana muna ra'ayoyinku game da waɗannan gwarzayen. yanzu amadin kwa da kwa nan sashen hausa musamman ita hafsat bello dan mai sauro ta agaza domin ganin shirin ya kammala sai julie gresham da ta bada umarni da injiniyan mu na wannan lokacin ni ladan ibrahim ke cewa a ci gaba da sauran sashen hausa domin ko ga usman ahmed kabara nan tare da tawagarsa za su gabatar da shirin yau da gobe.